Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A daren jiya aka fara yaɗa wani rahoto da ke cewa Allah ya yi wa haziƙin ɗan sanda CP Muhammad Wakili tsohon shugaban 'yan sanda na jihar Kano rasuwa. Kamar yadda shafin jaridar Madubi TV Radio suka wallafa a shafinsu na Facebook da ma wasu sauran shafukan da ke yaɗa labarai a dandalin na Facebook cewa Allah ya yi wa wakili rasuwa. To sai dai yayin zantawa da BBC, Sifi Muhammad wakili mai ritaya ya ce yana nan ransa a cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Inda ya ƙara da cewa ban san ta ina wannan labari ya fito ba, kuma ban san menene dalilinsu ba, ban ma san me suke son su cimma da wannan labarin ba. Sifi wakili ya ci gaba da bayyana cewa wannan al'amari ya sa mutane damuwa domin tun karfe goma sha na ɗaya na dare ake ta kira na domin a tabbatar da gaskiyar wannan labari in ji tsohon kwamishinan 'yan sandan wanda aka fi sani da singam Ya yi kuma kira ga masoyansa da su kwantar da hankalinsu yana cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya Shi dai tsohon kwamishinan CP Wakili ya samu ɗimbin masoya ne a Najeriya sakamakon ficen da ya yi wajen yaƙi da masu sha da hada-hadar miyagun ƙwayoyi a jihar Kano. A lokacin da yake kwamishinan 'yan sanda a jihar ya kuma yi ritaya ne a shekarar 2019 inda yanzu yake rike da mukamin mai baiwa gwamnan jihar Gombe shawara akan harkokin tsaro. a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya ƙara mai lafiya ubangiji Allah ya ja tsawon kwanansa ubangiji Allah ya kare mu daga dukkan shari ubangiji Allah ya shiryu masu irin wannan hali na yaɗa labaran ƙanzon kurege ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin idan wannan shine karan ku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like